Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Group Soutien CNSP. Dan wanku ne Chef Ganda. Ana hawata da kowa tashi lahiya ko to Allah ya sa wannan rana ya zama rana mai albarka rana ruwa asiri ga 'yan Nijar duk gaba daya da na gida da na ketare duka. Yau muna le 28 septembre 2023 kuma 'yan group din nan yau muna 793 personnes inscrites dans le groupe kenan ka mutane suke wai ban sa su shaida ba na sa shaida a tuse 793 la ina hoda muku wallahi akwai wani labari wanda jiya ya hana mini kwana labarin nan kuma ba ƙarya ba ne in kuna tune group dinga tun da fara da aka yi shi tun da aka fara yi shi ma ya kai wajen demo aka fara shi ma din na kawo wani labari game da labarin su alazan watara da matashi su tinubu su su su su talon su eh, eh, president du kenya su makisal game da ayyukan su da suke da su kansu a niger ni ne mutumin da fari na fara kawo shi a wannan gurfofin na mutane aka yada shi koina hawa wani journalist ma ya doke shi ya mai da shi ke saduwa su savoir wannan labari j'étais le premier à amener ça yanzu ga yanayi ya bayyana gare-gare ana kawo zancen shi ko'ina in an bincika ma harkar na haka na zai a zamna wanda ya huda mini wani nasara ne ya huda mini an fartan la shi ne ya huda mini yanzu a nasarar nan a yanzu kuma dini shi muna magana muna maimaita tun shi mata ma matam nashi ma eh, nuwar ne ma kenan c'est pas tous les blancs su ne ba son afrique akwai des blancs gini ma yayi cikin niger dinga ya yadin shi na zamne mais malheureusement il est parti sai jiya muna tattauna da shi yake yake nake muna kawo zancen zancen komi da komi yake yake mishi ai ina ina labari ke le force française de last yake no wannan yake yake kuwa banza ne muke ta yi yake inda tunda ma france ya san inda na nan za a sa su ya tun yaushe doke su kenan abin ma abin ma da yake babatu dan dan dan macron bai san za eh, bai san za isa su shi yasa yake wannan babatun sai pour gagner du temps et chercher là où il va les caser plus proche du Niger pour pour pour, pour embêter le Niger c'est tout inda yana da wurin za isa su da tun yaushe ma doke su kun gaskiya wannan kuma ina duk mai nasa rikumi ya haka nan ne yake mai mai le danger wanda muke muke yake nan ga zuwa et eh, c'est le plus grand danger shine Issou Mahamadou, il a établi avec, des, avec, avec la France, avec les Nigériens, un programme nagudu programme na gudu ne isufu yake elabore kuma yanzu dai tun ya gani ya ilatante ya koma nan ya shiga nan komai bai bai sa ba nan gamkanin mutane yanzu ya san dole ne wata sai an kame shi abin ne ina nan zuwa gare shi yanzu isufu ila un programme de fuite programme ne isufu ya aza dan dan ya gudu gudun nan kuma gidajen da ke kusan shi kusan gidan shi nan da ke a telma su ne ake gani ya ne za a yi a ta a samo su a ba su kudi kudade wanda za da yake ta wanga gidan ya hawa da wanga gidan a zaka da jesel da jesel bien adapté a shiga wannan gidan a wata wannan gidan mais le problème shine ba sani ba wani gida ne za a taya tunkara mutumin ya ne mutumin za a dauka abin ya ne mutumin za a dauka yanzu sai la reaction des gens shine ake yanzu ana nan ana nan propaganda cikin unguwan nan ya ne za a yi a samu aikon bakar din mutane ya so ya samu ya gudu ya bi haro banda ya tai le blanc est formel que ce plan là est bien élaboré et c'est avec la complicité de la France que Youssouf l'a en train ce plan d'évasion là kenan yana cewa su izan biyan revenir au Niger Niger Nisaran suna so su dawo Niger parce que har da gidan shi a Niger me in mun sake su suna so Niger dinga parce que gidajen su ne sai lalace yara fayo Niger me in mun sake isu kin nan ya kubce muna a cikin wani kasa to wallahi yake mishi wal adieu la paix pour le Niger adieu la paix pour les Nigériens et pour tout le monde kenan mu yi hattara mu sa abin zai yanzu wanga labarin wallahi mu dauke shi da zahi zahi mu sa yanzu za mu da shi harkan nan wallahi nasarar nan ba a mini karya dattijo ne ba a mini karya kum ni kum ba ni kum dim ni ma dim ba ni karya wallahi harkan nan mu kama shi da kirki mu kama shi da zahi zahinta mu ga ya ne za mu isuhun nan in gidan nan ne za huda sha kai shi gidan za a za ga shi gare gare ana ana surveillance shi koko isuhun nan akai shi kaso nan da on peut on peut on peut le garder en sécurité mais là où il se fait actuellement là c'est vraiment un danger pour le Niger et Issouf il a de l'argent yanzu yana da kudi ba abin da isu ba ya yi mutane kuma suna cikin matsatsi suna cikin talauci ba abin da ba su yi dauka kenan harkan nan mu dauke shi da zahi zahi mu dauke shi da gaskiya mu san in za a yi da shi wanda ya shi kunnen da ya shi to shi ya shira wannan harkar na ka ake a wannan magana banza ne wala magana ba magana banza ba ce isu muhammad la avec tout ce que je regarde je regarde midi la wala ça c'est vrai vrai kenan wallahi harkar nan mu yi hattara da shi harkar nan mu yi hattara da shi wallahi a sanin za a da iso nan wurin da ke wannan so group la, faisons le maximum à partager wannan message nan kuma yi nesa yi nesa hay hay yi, hal hay hay kai inda kamata yi isu ne faut faire attention avec lui son plan d'évasion là wallahi ça est là en vigueur in ka gani sara na magana shi sai ya sa mutumin nan ba ba wani banza an sara banza no no no nan cikin kan lokacin da ke Niger ma il était dans le système yana cikin system ne ya san abin da yake yanzu ma yana cikin system din don si il me parle là ya san ko ba bani da kam labarin ma sai sai daga ba ya ji labarin ya shukri Niger sai il m'a même remercié da na kawo zanken kun ba kawo sunan shi ba yanzu kuma da ya hoda mini ya san zanken ni na na na iso da labarin kun ba ni kawo sunan shi kenan mu ma iso da labarin nan da ya kamata kai in yi nisar ma yana magana don saboda da shi ma da ake kiri ka mu kenan mu ma mun labari aka mata mu tatse mu hana muka kwana mu nemi labari mu nemi yani za mu har kana mu jeran shi wallahi hattara hannun mai sanda wallahi har kana a san in za a yi da shi yayi magana ifo partager maximum dan wanku ne chef ganda